Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 27 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Zahara ba kanin labarai. <laughs> Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka da kafafen yada labarai kan batun kwarmato da aka yi a kwanan nan. hedikwatar tsaron amurka ta pentagon za ta tura wasu ƙarin makamai da sojoji don kare saudiya daga hare-hare sannan ministan harkokin wajen china ya ce ƙasarsa a shirye take ta koma sayan kayayyakin amurka kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya zaɓi wasu fitattun 'yan najeriya domin su jagoranci magance matsalar cutar tamowa a duniya kafin shekara ta 2030. To kome wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suke cewa game da rufe iyakar kasar da gwamnatin shugaba Buhari ta yi? La'akari da aka yi da cewa makwabtanmu yanzu waɗansu fara cin amanar ƙasar Najeriya. Saboda aka yi sa dole a rahe wannan boda. lalle lalle akwai matsaloli da take tattare da boda wanda an santa amma rufe shi ba shine solution din ba abubuwan da suke faru din a maganta To muna tafa da ƙarin bayani sannan kuma hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da har yanzu yake cikin ɓacin rai saboda ƙorafin da wani mai kwarmato ya yi, wanda ya kai ga yanke shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington a jiya Alhamis, inda ya caccaki 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka. da kafafen yada labarai yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimakawa mai kwarmato wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Trump ya dawo fadar White House bayan shafe wasu ranaku a birnin New York inda ya halarci babban taron majalisar ɗinkin duniya ya dawo daidai lokacin da kwamitin bayanan sirri na majalisa ke zaman sauraron bayanai kan musabbabin jinkirin da jami'an gwamnatinsa suka yi wajen gabatar da korafin da mai kwarmato ya yi ga majalisar dokokin tarayya a korafin an jaddada cewa Trump a tattaunawa ta wayar tarho a ranar 25 ga watan Yuli ya nemi taimako daga sabon shugaban Ukraine ta wajen tona wani labari abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Wanda hakan zai gurgunta yunkurin Biden na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat har ya kuma kalubalanci trump a zaben shekarar 2020 hedikwatar tsaron amurka ta pentagon za ta tura wata na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da na'urar hango makamai guda hudu da kuma sojoji kusan 200 zuwa saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da za a ƙara kaiwa babban mai magana da yawun pentagon jonathan hoffman ya faɗa a jiya alhamis cewa sojoji da makaman da za a tura za su ƙarfafa tsaron sararin saman masarautar ta saudiya daga makamai masu linzami da kuma mahimman madafu na sojoji da na farar hula. A shirye ake a girke wasu ƙarin na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami guda biyu da makamin THAAD idan ta kama a cewar Hoffman. Tura waɗannan kayan yakin shine matakin farko na mayar da martani kan wani hari da jami'ai ke cewa Iran ce ta kai kan manyan matatun mai na Saudiya a farkon wannan watan. Wani jami'i na Amurka ya faɗa wa murya Amurka cewa harin ya samu asali ne daga kudu maso yammacin Iran. kuma amurka ta samu hujjar da ta wuce batun burbushi kawai don tabbatar da wannan ikirari ko da yake babu wata sanarwa da amurka ta bayar to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan harkokin wajen China ya ce kasarsa a shirye take ta ƙara sayan kayayyakin Amurka. Yana mai cewa ɓangarorin biyu suna nuna kyakkyawar niyya kafin sabuwar tattaunawar ta kasuwanci. Muna fatan bangarorin biyu za su iya ɗaukar matakai na ƙarfafa gwiwa da rage halayyar da bata dace ba aiki, in ji ministan harkokin wajen ƙasar wangi a birnin New York a jiya Alhamis. ya kara da cewa idan kowa ya yi haka tattaunawar ba kawai za ta sake farawa ba amma za a ci gaba da ba da sakamako ya lura cewa amurka ta riga ta yi watsi da karin haraji kan kayayyakin kasar na china da yawa wang ya karbi bakuncin manyan jami'an diplomasiya daga sauran membobin dindindin na kwamitin sulhu a majalisar ɗinkin duniya kamar su birtaniya Faransa, Rasha da Amurka. Ministan harkokin wajen Pakistan ya faɗa a jiya Alhamis cewa dangantakar Pakistan da Amurka tana inganta. kuma yana fatan za a iya samun ci gaba kan manyan batutuwa a yankin. Ina tsammanin shekarar da ta gabata tun bayan da wannan gwamnati ta fara aiki. an samu ci gaba kan batun kuma abubuwa sun inganta in ji sha mahmud Quraishi game da gwamnatin prime minister imran khan wanda aka rantsar a watan agusta an sami ingantuwar dangantaka a mataki na sama mun yi ganawa mai kyau sau biyu tare da shugaba trump Prime Minister Khan yana ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ɗin da ta gabata yayin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya tun da farko da suka haɗu a fadar White House a watan Yuli. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Wani rahoto da wata kungiya da ke faɗakarwa kan amfanin abinci mai gina jiki mai suna Scaling of Nutrition ta fitar ya bayyana cewa mutum ɗaya daga cikin uku a faɗin duniya na fama da cutar tamuwa ko rashin abinci mai gina jiki Rahoton ya kuma ce kimanin 'yan mata da samari miliyan 149 suke fama da cutar a duniya. Don haka a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take ci gaba da babban taro, taronta karo na 74 a birnin New York na nan Amurka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya zaɓi wasu fitattun 'yan najeriya su biyu da wasu mutane 25 da za su jagoranci yaƙi da cutar tamuwar a duniya Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Rahoton ya ƙara da cewa zaben Aliko Dangote da Akin Wumi Adeshina da sauran shugabannin masu tasiri a duniya zai taimaka wajen ingiza ƙasashe su ƙara ƙaimi wajen samar da abinci masu gina jiki da kawar da tamowa kafin shekara ta 2030. Na zanta da wata ma'aikaciyar lafiya da ta buƙaci sakaye sunanta don jin menene ke haddasa cutar tamowa musamman a tsakanin yara ƙanana. Wani lokaci abin da yake kawo shi shine matsalan ba yara idan an haife su daga haihuwa tsagwaron ruwan nono su sha abin su tun daga haihuwa har wata shida. Wani lokacin akan samu aka siya ka yaro bai kai wata shida ba sai kaga an introduce mishi wani abinci haka ana bashi. To wani lokaci ba a tsabtace kofi da cokali da ake ba yaro abincin. Kuda zai iya tabawa an tashi za a sake maimaita mishi kuma ba za a wanke da kyau ba ko a sa a ruwan zafi a dafa kafin a sake bashi ba ƙauyen akurba da ke karamar hukumar lafiya a jihar nasarawa na daga yankunan da ke buƙatar samun asibitoci don magance cututtuka da ke yaduwa musamman tsakanin ƙananan yara kamar yadda wasu shugabannin yankin suka shaida min honorable ahmad uba sakatare na akurba youth development association ina iya tuna baya mu muna daga cikin mutane wadda muna je karamar hukumar mu a lafiya local government mu kwashe magunguna mu kawo nan primary health kenan amma yanzu gaskiya ne ban gani ba sunana muhammad idris bawa durbin akurba asibitoci a yi kokari a taimaka masu. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke yi na dakile matsalar cutar tamowa ta hanyar bada abinci mai gina jiki wa ƙananan yara, bayanai na nuni da cewa akwai ɗimbin masu fama da lalurar musamman a yankunan da aka samu tashin hankali da yaƙe-yaƙe a Najeriya. Sunana Evangelist Joel Gashaka. Ko ɗanyen ayaban nan in aka dafa an samu manja an ba yaro yana ci yana gina jiki ganyen alayyahu ganyen jogali ko lalo akwai kifi ko wake kuma kunun gyaɗa wallahi yana cikin abin da yake gina jiki kwarai da gaske. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. A Najeriya har yanzu batun ci gaba da rufe iyaka da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi yana daukan hankali musamman ma a Majalisar Dattawan Kasar waɗanda bayan sun yi muhawara akan batun wasu da dama sun nuna goyon bayansu a game da yunkurin yayin da wasu ke ganin kamata ya yi gwamnati ta ɗauki wasu matakan kawo sauƙin raɗaɗin rufe iyakar kafin a ɗauki matakin rufewar ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana daga abuja An kwashi lokaci ana muhawara a zauren majalisar dattawan akan batun rufe iyakar biyo bayan wani jawabi da sanata Adamu Allero ya gabatar da ke nuna muhimmancin rufe iyakar a bisa dalilin tallafawa tattalin arzikin ƙasa. Wasu sanatoci da dama sun mara wa yunkurin baya a lokacin da suka amince da muhawarar. Sanata Ahmad Babba Kaita yana cikin waɗanda suka goyi bayan shirin. Na farko dai harkar tsaro yadda za a kare rayuwa da dukiyar al'umma wanda shine babban alhakin gwamnati na harko na biyu tattalin arzikin ƙasa wanda ake mai karantse ta budojin najeriya na uku ya kamata a ce makwabcinka kana rike da shi da zuciya ɗaya da amana la'akari da aka yi da cewa makwabtanmu yanzu waɗansu fara cin amana ƙasar najeriya saboda haka ya sa dole a rahe wannan boda To distinguish baka ganin kamar kafin a ɗauki irin wannan mataki ya kamata a yi ma waɗanda ke kasuwanci irin wadda aka saba din kamar yadda ka faɗa tanajin hanyoyin ci gaba da kasuwancin su gaskiya ne a wannan gurbin na yadda ke wannan magana rihe boda ya sa mutane da yawa ba su ji daɗi ba kuma ya sa ba a yi mutane adalci ba na yadda da wannan amma kamar yadda hausa suke ce wani maganin shi ke cire wani Jihar Borno tana cikin jihohi da ke makotaka da kasashen Chadi da Kamaru. Na tambayi sanata mai wakiltan kudancin Borno a majalisar dattawa, sanata a dume ko yaya yake kallon yadda rufe iyakar ta shafi jihar tasa sai ya ce eh to ne gaskiya maganar rufe boda din nan da ake duba lalle lalle akwai matsaloli da take tattare da boda wanda an santa amma rufe shi ba shine solution din ba abubuwan da suke faru ɗin a maganta su kamar su me kenan a duk abin da ake gudu kamar a ce ana shigo da eh, makamai da kwayoyi da kuma ana shigo da kamar shinkafa na ji maganar shinkafa ne cewa ba a so a shigo da su to ina custom ina immigration ina border patrol ko me su yi aikin su mu Najeriya mu ne babba a West Africa kuma muna da ecowas wanda mu muka kafa ma za mu ce mun rattaba hannunmu a kai cewa yanzu ma ana magana mu yi amfani da kuɗi iri ɗaya yanzu ma ana magana cewa duk inda zaka shiga a kasar nan baka bukatan visa ka je da passport to ai mu ne ya kamata mu nuna live by example wasu sanatoci irin su gabriel suswam daga jihar benue na masu ra'ayin a tattauna da kasashen da ke makotaka da najeriya tukuna sannan kuma a yawaita yin sintiri da sa ido akan yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu domin hana masu fasaukauri yin ta'asa a iyakar kasar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon zuciya wanda ya zama kamar ruwan dare a cikin al'umma. Don a wasu lokutan akan haifi yara da matsala a zuciya, ciwo ne da ya zama ba babba ba yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan zuciya Dr. Yahaya Adamu kuma mai kula da asibitin tarayya na kefi da ke jihar Nasarawa. Likita barka da warhaka. Yawwa, Ciwon zuciya abu ne wanda yake da faɗi ba wanda ya bari. daga yaro daga lokacin da aka haife shi har zuwa manya har saffi ba wanda aka rage a dai a ciwon zuciya gaba ɗaya sa saboda haka in ana duba ciwon zuciya mukan kafa shi gefe biyu ne akwai wanda muna kiran su congenital wato daga aihuwa an haifi mutum ne da shi sannan kuma akwai wanda muke ce da su acquired wanda ana nufin bayan aihuwa wani abu daga nan daga can ya haɗu ya kawo ko daga ainihin irin rayuwar da muke zama ko irin abincin da muke ci ko kuma wasu abubuwa da suke tare da mu a environment mu wato mazauninmu yana iya su haɗu sai su zoma mutum da ciwon zuciya. A wani lokacin za ka ga an haifi yaro sai a ce yana da rami a zuciya yaya rabe-raben ciwon yake. Eh to kamar wanda ake haifan yara da su suna da yawa amma a hausance sau da yawa tunda ba a sanin bambancin sunayensu ba sai a ce rami a zuciya to amma shi rami a zuciya da ake maganin nan suna nan da yawa akwai wanda ba ainihin cikin zuciyan suke ba sai an nan fita zuciya kaɗan sai gashi an samu rami ya haɗa ainihin jijiya da ke zaga da jini a jiki da kuma wanda yake kai jini cikin huhu wanda yake kafin a haifi mutum zuciya baya aiki huhu baya aiki saboda haka injini ya taso kwarorowa ta cibiyar yaro tun da ta gudun ne suke haduwa da mamansu injini ya zagayo daga wurin ya riga ya samu oxygen wato lafiyayyar iska kenan sai wuce ba sai ya shiga huhu ba saboda bai da amfani a lokacin daga zuciya matse sai fita sai bi ta wannan ramin sai ya haɗu da wanda yake zagaya da jini a jiki amma bayan aka haifi yaro nan da daga yayin numfashin farkon nan da ya kukan nan sai ga ainihin pressure da ke cikin huhu sai ya faɗi sai iska ya fara aminan jini ya fara tafiya ainihin cikin huhu sai shi ainihin wannan link din sai ya toshe. to amma a cikin irin wannan yaran wanda ba su da yawa sai ka ga nasu ya ki toshewa din to sai zama damuwa a maimakon a wannan lokacin jinin ya tashi daga zuciya ya bi wannan jijiyan mai kai huhu ya ratsa ya je kai na zaga jiki yanzu ainihin karfin jijiya mai yawo da jini na jiki ya fi karfin wanda mai zuwa huhu saboda haka jinin mai ya je ta gaba yanzu sai fara dawowa baya kuma zai zo da karfi ne sosai ba irin na karfin jijiya mai kai jinin huhu ba to shi irin wannan ba an riga an saurari an daure shi ba sai ka ga zuwa lokaci sai kashe ma huhun mutum da zuciyan gaba daya wanda in ba dai za a sake huhu da zuciya ba kaga kuma daga ina za a samu to sai ga ya zama sanadiya a gurin mutuwan yaro bayan ya dan girma so ɗayan kenan kawai to kaga wannan ma a waje ne wannan bai da wahala ko a nan asibiti ma muna ya mu daure shi mu gyara mun wani ma kwanan baya a nan gurin so ba abu ne wanda sai an je wani guri mai nisa ba to sai kuma ainihin cikin zuciya zuciya kuma yana da kamar gida hudu ne akwai biyu na sama akwai biyu ta kasa ta sama ɗan muna kiran su atria wani ɗaya ana kiran shi atrium ko right atrium ko left atrium sai kuma na kasa muna kiran su ventricles ko left ventricle ko right ventricle wato ventricle ta dama ko ventricle ta hagu inda ainihin Allah ya yi abansa bai kamata jinin da yake ta dama ya shiga ta hagu ba ko a saman ne ko a kasa kowa na da hanyar da yake bi sai ya kasance a gurin wasu yaran maraba da ya raba ta hagu da dama ko a na saman sai ya kasance yana da rami ko ta kasa shi ko ta saman shi sai ya kasance jini na tasowa daga hagu ya tsallake zuwa dama kuma me yasa ainihin rabewa yana da amfani shine duk jinin da ke gefen hagu lafiyayyen jini ne ya riga ya tace an riga an sa sabon iska wanda is ready ya zaga wanda ke dama shine wanda jiki ya riga ya gama zub da abin da zai zaba a ciki an dawo da su kaman jini mai dattin kenan shi zai zo ne sai ya koma huhu an tattace an yi komai sai ya sake komawa zagayawa sai ya kasance yanzu akwai rami so mai kyau da ya taso daga hagu sai tsallako ya zo dama to kin ga za a samu danda damuwa wani lokaci so irin wannan shi yasa yake zama wasu damuwa in ta sama ne sai mu ce ainihin abin da ya raba tun da muke atrium na sunansu abu mai maraba din na sama muna kin shi interatrial septum wato maraban septum abin nan maraban atrium din kenan guda biyu ta kasa kuma mai raba su kuma muna kin shi interventricular septum tun da ga an ku sunan su ventricles interventricular septum so shi ma yana iya samun ramuka ko ta sama ko ta kasa ko ainihin cikin gefen shi mai mai tsoka ko kowane gefe a nan gurin yana iya samun rami kuma ya samu rami za ga jini na tafiya yana tsallakowa gefen da bai kamata ya tsallakowa to these are simple ones ma kenan akwai complex ones wanda ainihin kamar jijiyar da ya kamata ya dauki jini ya fitar daga right ventricle ya je ya zauna a tsakiya yana karban jini daga hagu da dama ko kuma wanda ya kamata ya dauka daga left ventricle ya zauna a tsakiya yana karban hagu da dama ko kuma ya zama ya dode jini bai iya fita inda ya kamata ya je huhu ko kuma ya je ya zagaya jiki so akwai isu wani lokaci ya hadu complexity iri-iri wannan da wannan da wannan ya haɗu a ji a yaro guda ko dai wani yaro kuma ya zo da guda ɗaya tal ko makamantansu so irin wanda yake zuwa da guda ɗaya mu ce simple wanda kuma ya haɗa barkate mu ce complex so in ya samu irin wannan hade-haden a wanda kuma za a ga cewa jinin da ya kamata ya zama mai iskan tacecen kawai abin shi sai ya kasance yana samun wannan wanda bayi da abin nan kuma sai koma yana zagaya da jiki sai da wato jinin da ya riga gama zagaya da ciki bai riga je huhu ya sami tacecen iska ya zama fresh ba ya kara dawowa yana koma jiki a inda ya dawo to sai ga irin wannan yaran sun zama bulu in dai yaro mai haske ne za ga fatan shi na dawo bulu ko kuma a duba leba daga lebi ya yi wani bulu bulu hakan nan to duk irin su za ga ba za su iya wani abin kirki ba sun dan abu sun gaji tun ma suna karamin wani lokaci gurin shan nono na damuwa ya dan sha nono kaɗan ina son ga yana haƙi ba iya jan nono da sauransu. Shin a yara kawai ake samun wannan matsala ko kuma manya masu ma ana samun irin wannan matsaloli? Eh to kamar waɗanda nasu bai tsanani ba a cikin na wani ya zai farawa daga yaro ya wuce da shi har ya girma da shi shi ma still is congenital don an haife shi da shi amma don bai tsanani ba har ya samu ya girma ya kawo babba yana tare da ciwon amma bayan haka wani dama ba haife shi da damuwan zuciya ba son da ya tashi girma kila ya samu hawan jini ciwon hawan jini yana iya kawo wa damuwan zuciya don zuciya tun yana kumburi har ya zai kara faɗi sai saki kaga one of the problem ko kuma a'a mutum ya tashi yana shan taba gashi da baya motsa jiki yana son zaman guri daya ga son cin kitse ko ina nan da can ya tattara su ba gashi nan sai gashi ainihin jijiyoyin da suke zagaya da jini a zuciya sai su dode irin shi yake zuwa da heart attack da makamancinsu duk shi ma is part of the problem ko kuma ya samu ainihin wato kamar da nace miki ainihin cikin zuciya yana da gida kamar hudu ta sama da kasa ko akwai hagu kuma da dama to a kowane gefe tsakanin na sama da na kasa kamar yadda na gaya muke hagu da dama bai kamata su haɗu ba amma sama da kasa suna haɗuwa to tsakanin sama da kasa akwai abin da muke kiran su valves kamar kofa ce amma tana budewa ta gefe ɗaya ne kawai in dai yana da kyau in ta samu damuwa to sai ta fara tafiya kowane gefe yana iya bude ta ta ciki ta kasa ko ya bude ta sama wanda bai kamata ba wani lokaci sai a nan environment ɗinmu commonest abin nan da yake zuwa da irin wannan abun shine abin da muke kiran shi rheumatic heart disease wanda yakan fara ne wani lokaci kamar sore throat so in mutum ya kamu da wannan sore throat ba a proper treatment ba a lokacin akwai ainihin kamannu na ainihin kamar tissues da suke wannan throat din da wanda yake cikin zuciya sai ka ga ainihin shi jiki ya tashi zai kare kansa ne ya nemi abin da muke kiran su immune antibody sai samu antibodies wanda za su fightin wayannan germs din wato sojojin da suke yaki da kwayoyin cuta a jiki kenan eh su sun zo ne don kamannin ainihin kwayoyin wannan bacteria da abin da ke zuciya shi yayi ne don ya yaki kwayoyin cuta sai kuma saboda kamannu ainihin wannan abubuwan da aka fomin su je su yaƙi sai su harbi zuciya su harbi ainihin shi wannan abu da aka yi saboda shi to kuma wanda suka fi tsanani shine gurin wannan bafs din to sai ya kasance an duk gaba ɗaya wannan bafs din sun lallace to in suka lallace wani lokaci ya matse ko kuma ya buɗe kowane ɗaya in ya faru ba daɗi to sai ka ga shi ma wannan in ya ci gaba sai ga ainihin za a samu fulin ta baya kenan sai zamu yana affecting huhu ko kuma ya zo ta baya in ta da gefen dama ne sai ga kafa na kokumburi da makamantansu in kuma ta hagu ne ya zama mutum ya kwanta in yana bacci ya je kamar shaƙe shi numfashi ya gagara sai ya tashi ya ta wahala to irin wa'annan karshe in ainihin bai tsanani ba ana iya gyara shi wannan kofa din muna kiran shi valvuloplasty wato gyaran wannan valve ko kuma a sake shi gaba daya which is replacement kaga duk irin wannan suna iya tasowa to likita daga jikin wani ake cirewa a sam kamar yadda ake yin na huhu ko kuma yaya ake ake sake shi eh shi sakewan iri biyu ne akwai wanda muke using tissue valve valve din ana yin samun shi ne daga daga saniya ko daga alade ko kuma daga mutum ana iya fabricating daga cikin wa'annan uku a samo shi ana iya samun na jikin mutum ko kuma a yi na jikin alade ko kuma jikin sani ake hada kowannen su ana iya samu to shine tissue valve tun da ainihin daga eh, tsoka ne za a ce ko to sannan that is one side of it the other one kuma inda ake samu abu da za a yi replacement da shi ne za a samu abu da muke kiran shi mechanical valve shi mechanical valve kuma is fabricated from special metals ake samun su wanda baya tsatsa kuma ba abu ne wanda yana da sauri yana da yawan juriya ga bugu nan da sama da kasa it's a very perfect thing say a lasting rayuwar mutum gaba ɗaya shi ruwan nan ba sai yana da wahala a ce ma ana sakewa the only problem da shi wannan yake da shi shi wannan na karfe din nan saboda shi karfe ne injin ya taba yana iya sa shi ya daskare to injin ya daskare kuma masifa ne saboda haka mutum aka sa mishi irin wannan to ya dinga shan wani magani kenan muna kiran shi wafurin din ya sa jinin ya kasance yana ruwa ruwa har tsawon rayuwarsa kar a zo a samu irin wannan daskarewan ya faru amma in aka sa ma mutum shi tissue valve ba sai ya sha wannan maganin ba but shi kuma damuwansa shine bai da kwayarin da zai daɗe irin na ainihin na wancan mai karfan amma sau da yawa mu a nan a can tura sun mafi yawa kafin su zo da masu ciwon wannan ba sa ga mutum ya manyanta da jan shekara saba'in sittin saba'in tamanin suke zuwa kafin a sa musu sun haka sa ana tsammanin kafin ma abun ya lallace dama ya riga kai kusan shekarunsa na rayuwa amma in ba haka ba sun samu damuwa ana iya dawa a canza tunda suna da kuɗin a kasa amma mu mutanen mu duk da cewa yaran masu zuwa wanda ake sa musu wannan suna da kananan shekaru bai wuce mutum na 20 30 40 ba to sai ga shi kuma ba kuɗin in ka je ka sa musu wannan ga yana da saurin lallacewa kuma ya lallace bas da kudin da za su da operation na biyu don na farko ma ya aka yi tukun an dinga yawo da kokon nan da can da can <laughs> kabu aka samu kudi aka yi na farko to ka zo ya lallace kuma ka ce me za a sake kaga akwai babban aiki masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka lokaci ya yi halinsa duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka yi magana akan ciwon zuciya sai ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr yahaya adamu sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya Madalla a gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin ga zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. yayin da har yanzu yake cikin bacin rai saboda korafin da wani mai kwarmato ya yi wanda ya kai ga shawarar kafa kwamitin bincike na yiwuwar tsige shi shugaban amurka donald trump ya dawo birnin washington a jiya alhamis yana caccakar 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da kafafen yada labarai yana mai nuna alamar cewa za a ɗau mataki kan jami'an gwamnati da suka taimaka ma mai kwarmato wajen zargin shugaban ƙasa da amfani da ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. hedikwatar tsaron amurka ta pentagon za ta tura wata na'urar kwakwabo makamai masu linzami da na'urar hango makamai guda hudu da kuma sojoji kusan 200 zuwa saudiya don bunƙasa tsaron sararin samaniyar ƙasar daga duk wani harin da za a ƙara kaiwa To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahar aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma chubahiro diodne da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau daryl smith ni muhammad hafiz babala daga nan birnin washington dc ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi. Afrique.